na gaji da tsintan nan shi kuma mai gida gashi har yanzu bai dawo ta gara ne kaman kwallo bar gida aikin me kike anan haka yanzu yanzu na ji wata sanarwa an ce duk wanda yake da 'ya'ya guda uku to za a ƙara masa albashi a aiki kin ga daga yanzu wahala mu ta riga ta ƙare dama kuma ina da wata budurwa kwanakin baya da muka taɓa haihuwa da to gudun samun matsala shi yasa ban gaya miki ba kin ga yanzu sai in ji an ɗauko yan nan haɗa da wannan guda biyu na miki albashi na ya <laughs> ina yaron wannan namu wanda wani da kai mun kasisi na ji sanarwa a gidan rediyo shine ka zo ka tafi da shi dan Allah dan yaraba dan Allah karfa mun asiri akwai <laughs> wallahi ba kai saba ba wallahi si lai ba kai saba ka san na fi kowa kokori wani yin kasi wannan yaron ka sai wannan ka tafi da shi ba ko shi ran ka doka Jura <laughs> na ɗauko yaron da nake miki magana. da mana shafa bane. To ai dama kai ma ba kai kaɗai ka ji sanarwar ba. Kana fita baban su ya zo ya ɗebe su. Baban yara.